الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ومنا مغانا أكن أيكي دا النبي صلى الله عليه وسلم يي بياني سوى ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده ba wani mutum da zai ci abinci wanda yake mafi alkhairi face wanda yake cin abincin ta hanyar aikin da hannunsa yake yi ma'ana ana nufin abin da mutum yake sana'antawa ta hanyar da yake samun abinci to wannan shine mafi fici kuma shine mafi alkhairi ya ce wa inna nabi allahi daud kana ya akulu min amali yade annabi daud alaihi salatu wasalam ya kasance yana cin abinci daga cikin aikin da hannunsa yake yi wannan yana nuna mana cewa annabawan allah da allah subhanahu wa ta'ala aiko su zuwa ga al'umma to dukkansu suna da sana'o'i shine ma mala ya ce mana wa kana zakariya na Jaran. annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya kasance kafinta ne mai harka ta abin da ya shafi sassaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun kasance masu aiki masu sana'a to wannan dai yana nuna mana cewa harka ta kasuwa abin so ne ga musulunci kuma abin da ake so kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya ci abinci ta hanyar abin da yake aikatawa da hannunsa ba tare da ya jira wani ya bashi ba sannan akwai abu na gaba wanda shi ma harka ce ta rayuwa wanda mutum zai iya yi ta zama sana'a gare shi shine yin itace na sayarwa mutum ya je ya yi itace ya kawo ya sayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa li'an ya hata ɗiba a hadukun huzmatan ala zaharihi fayabi'aha fayakuffa kufallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan an-nasa ɗauhu au man'u annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ya tafi ya je ya yi damin itace ya ɗora a bayansa ya zo ya sayar allah ya kare masa mutuncinsa saboda wannan abu da yake yi wannan shi ya fi alkhairi a gare shi a bisa ya rika roƙon mutane ko su ba shi ko su hana shi wannan yana nuna mana cewa ashe a musulunci babu zaman kashe wando ko da mutum ba shi da jari da zai ce bari ya harkar kasuwa ashe zai iya ya je ya yi wata sana'a tunda dai mutum ya je ya yi itace a daji ya zo ya sayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shine mafi alkhairi fiye da ya yi roƙo roƙon nan ko da an bashi bare ma a ce ya roƙa ɗin kuma ba a bashi ba saboda haka musulunci yana umarnin da kowa ya zan mai aikin yi sannan akwai wata hanya ta samu a musulunci ita ma wannan hanya tana da kyau ga wanda allah subhanahu wata'ala ya sanya rayuwarsa ta wannan hanya ita ce farauta musulunci ya halatta yin farauta farautar nan mutum zai je yayi da kansa ne ko kuma zai horar da wasu dabbobi da allah subhanahu wata'ala ya hore cewa za a iya koya musu harkar kama ah, ah, abin nan a daji naman daji wanda shari'a ta yadda a ci sannan kuma a koya wa shi wannan ko kare ne ko menene ko tsuntsu ne a koya masa ya yi farauta musulunci ya yadda za ka iya mai da farauta ta zama sana'a gare ka amma sai a bi dokoki a kiyaye abubuwan da allahu subhanahu wa ta'ala ya haramta to anan wani na nuna mana cewa farautar nan fa da musulunci ya ce a iya yin ta kuma ta iya zama sana'a allahu subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani bismillahir rahmanir rahim أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة الله سبحانه وتعالى يتي أحل لكم صيد البحر أن هل تامكو واتو, واتو farauta ko su na teku wa da kuma cin abincin da aka kama ta wannan hanya mata'an lakum walissayyara kuma wannan fajin daɗi ne gare ku da kuma matafiya to an halatta yin farauta a tudu an halatta yin farauta a cikin ruwa to wannan ma kaga yana nuna mana cewa wani zai ɗauki sana'ar ta su na kifi ya zama shine sana'arsa wani kuma farauta ita ce sana'arsa sannan akwai hanyar da musulunci ya yarda da ita ita ma hanya ce ta samu idan mutum allah bai bashi yadda zai yi ba sannan kuma daular da allah ya sa ya rayu a ciki tana da dukiya da za ta rika bashi wani kuɗi na musamman ko a wata ko a shekara ko a mako to wannan ma musulunci bai hana wannan ma amma fa matukar mutum ba shi da yadda zai yi watakila saboda tsufa watakila saboda larura ta ciwo watakila saboda wasu matsaloli bayan da zai yi ta wannan ma hanya ce wacce za a iya samun dukiya ta wannan hanya da kuma abinci sannan akwai abin da ake cewa jinga mutum ya sa a yi masa aiki ko ya je ya yi aikin shi a biya shi wa misali mutumin da dabbarsa ta bata ko aka uh, sace masa mota ko wani abu ya ce duk wanda ya samo min ita zan ba shi kaza to sai a tafi nema wanda allah ya sa ya samu sai a zo a biya shi ma'ana ya yi aiki ta hanyar halal kuma allah ya ba shi lada don ya je ya nemi halal ya yi sana'a ya samu abinci da zai ci ta hanyar aikin da shi ya yi sannan akwai hanya ta gaba ita ma hanya ce ta samun wato abinci ko ta samun kuɗi idan wato karɓar kyauta ta yi wani a zo a bashi kyauta to shi ma halal ne e, zai iya amfani da wannan e, kyauta da aka bashi a matsayin ɗinsa ce haka kuma tsintuwa idan mutum ya tsinci wani abu wanda shari'a ta yadda a tsinta to idan ya yi cikiyar mai shi bai samu ba aka yi shekara guda ba a samu wannan ba to za a iya baiwa wani ya yi amfani da shi ko kuma shi wanda ya yi tsintuwar zai iya amfani da shi bayan an yi ciki a tsawon shekara guda ba a samu ba za a iya amfani da shi amma fa in mai shi daga baya fito za a iya bashi kayansa kuma kuma za a nema a bashi sannan akwai hanya ita ma ta samu wasiya da gado idan mutum ya ce yana da dukiya idan allah ya yi masa rasuwa a baiwa wane kaza a cikin dukiyar da allah ya bashi to wannan ma musulunci ya yarda za a iya zartar da wannan wasiya matukar wasiyar ba ta wuce ɗaya bisa uku na abin da ya saura a cikin dukiyar ba bayan an yi ɗawainiyar binne shi bayan an yi cire bashi in akwai to sai a bada wannan wasiya matukar bata wuce ɗaya bisa uku na abin da ya saura ba haka hanyar gado ita ma hanya ce da mutum zai iya samu watakila ɗansa ko babansa ko matarsa ko wanda yake iya cin gadonsa kamar baffa da sauransu ko 'ya'yan baffani ko kanne da sauransu da yayu waɗannan ma su ana iya cin gadonsu ko mutum iya iya samun dukiya ta wannan hanya ita ma halarci sannan akwai hanya ta hanyar da wato ta samun kuɗi kamar mace da za a aure ta a bata sadaki wannan sadakin halal ne ita ma hanya ce ta samun kuɗi sannan abin da mutum yake samu wato daga dukiyar zakka ta yiwu mutum eh, yana harkarsa wani ya cire dukiya a bashi wannan dukiya ko a bashi daga ciki ita ma hanya ce ta samu kuma musulunci ya yarda da wannan hanya da sauran sadakoki waɗanda musulunci ya yarda a yi kuma duk wanda aka baiwa ya ci halal sannan akwai abin da mutum yake samu na hanyar ciyarwa misali wajibi miji ya ciyar da matarsa ya ba ta kuɗi ta sai abincin ne ko kuma eh, uba wajibi ya ciyar da 'ya'yansa ƙanana ko kuma 'ya'yansa ko da manya ne waɗanda ba su da lafiya ko ba su da yadda za su yi nemi abincin da kansu nan ma wajibi ne uba ya ciyar da su ko ya ba su kuɗi su saya wannan ma hanya ce ta samu haka kuma ɗan idan allah ya sa shi yana da shi babansa ba shi da shi to nan ma wajibi ne ɗan nan ya ciyar da uban ko kuma ya rika baiwa baban kuɗi yana cin abinci wannan ma hanya ce ta samu wacce musulunci ya yarda da ita to wannan yana nuna mana cewa musulunci ya yi tsari na yadda za a yi a samu eh, harkar dukiya ko kuma eh, abin da mutum zai dogara da shi eh, bayan shi ya dogara da Allah sannan kuma ya zama yana da wannan irin aiki da zai yi din ya rika samun abinci to shi musulunci ya saba wa tsari irin na jari hujja wato ra'asamaliya wanda suke sake harkar samu ba bambanci tsakanin halal ne ko haram wannan musulunci bai yadda da wannan ba haka kuma musulunci bai yarda da abin hanyar da ake ta ishtirakiya ba wanda za a hana mutum ya mallaki dukiya a musulunci an ba da dama mutum ya mallaki dukiya amma an ba shi hanya kar ta wuce kaza kuma kar ta ma'ana kar ka mallaki dukiya ta hanya kaza kar ka mallaka ta hanya kaza misali mutum ba zai caca ya samu dukiya ba haramun ne mutum ba zai sai da giya a matsayinsa na musulmi ya samu dukiya ba haramun ne da sauran abubuwa da annabi Allah subhanahu wataala ya haramta saboda haka wani ya nuna mana cewa musulunci addini ne wanda yake daidaita al'amari ba tare da ya ƙayyade samu ba sai dai ya ƙayyade hanyoyin samun mutum zai iya mallaka dukiya ko nawa ce ba za a ce don me dukiyarka ta zama kaza ba sai dai a ce a iya cewa ta ina ka samu hanyar samun kawai musulunci yake dubawa idan hanya ce mai kyau to wannan kuma dukiya ta zama mai kyau in an zo kashe ta kuma wajibi a kashe ta ta hanya mai kyau da shari'ar musulunci ta ajiye muna fata allah taimake mu sannan abu na gaba shine hanyoyin da musulunci ya haramta a samu dukiya ta waɗannan hanyoyi ɗin na farko mutum ba zai sata ya ce ita ce sana'arsa a in ya samu dukiya ya samu halal ba a sata haramun ce allahu subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana ce mana yana ce mana والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ɓarawo namiji da ɓarauniya mace faƙaɗaru aidiyahuma ku yanke hannuwansu ma'ana masu hukunci idan suka kama ɓarawo ko ɓarauniya matukar sun shiga inda ba a yadda su shiga ba kuma suka ɗauki dukiya kuma dukiyar ta kai rubu dinar zuwa sama kuma suka fita daga wurin da suka ɗauka ɗin aka kama su kuma ba su da wani haƙƙi a cikin wannan dukiya ba wata shubuha da za a iya ko wani tawili da za a iya danganta su da cewa suna da wani haƙƙi a ciki to wannan in ba wannan musulunci ya ce a yanke hannun barawo saboda haka musulunci ya hana samun dukiya ta hanyar sata sata haramun ce satan nan babba ce da za a yi da biro a yi rubutun karya a ɗebi kuɗi ko kuma sata ce ta ɗaukar kaya ko ɗaukar dukiya ɗin duka haramun ne musulunci bai yadda da sata ba saboda haka a guji samun dukiya ta hanyar sata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa yana cewa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min me sata ba zai yi sata ba a lokacin da yake satar a matsayin mumini 'a sai an cire masa imani sa'annan sata wato yayi sata watakila kuma idan ya tuba a dawo masa da imaninsa muna fata allah ya tsare mu allah ya kiyashe mu wassalamu alaikum wa rahmatullah